sanadi abin da ya kunsa say I uh, sanadin shiga larura ne ko sanadin fita cikin ta ya shafa sanadin bakin takaici ne gida da waje ko bina da ƙari ne sanadi kai da fata ne ko sanadi lady. ci abinci ko? Ya kun yi wani shiru sai ka ce kun zo gidan surukanku. Ki da ki ki tafi da Allah. Ajiye ki tafi? Sai ka ce wata ƴar tuwo-tuwo? Wai ki sai kullum ki ta bayan gida ne? Wai ki wani irin abu yake da mu? kurma ba in za ka fito ka yi magana kina ga wani ha hawa ai sai ku ce mun wannan masifafin mai gidan naku yana nan saboda kun gaya idan yana nan baya barin ku kusa kaga ba wani magana uga masifafe dai sunan da ku gaya mata gaya mu wallahi tallahi ba abin da muke nufi na rantsi da Allah kaga kai min shiru kaji kar kuma ka matso kusa da ni yanzu zan fita in bauku ku yi walwala yadda ranku yake sun tunda ina takura muku ga wannan kayan sunan eh, kayan wannan yarinya mai sunanta ma ya uwa eh wannan yarinya mai fiye ita idan ta zo ta ba ku rasit ɗin advance da ta bayar ta ba ku cikon dubu goma sai ku ba ta kayan nan za ka ci gurasan ba kai ba na lura yaro kuruciya na damun ka ya masa dai amma ban da kuruciya ina mutumin da yake da aure zai je ya ci abinci a waje baka san akwai matsala ba ko da ke ba za ka iya aure ba saboda ana nan kullum ana ɗora ma abinci a shago yasa ni ma nan da tsana kwanan nan insha Allah kai na kwanan nan dinne kwanan nan ne. ana kawo ma burasa shago da za ka yi aure Allah ya kiyaye hanya uka kaji ka ji wani ma yin aure hmm. shi ma fa kullun cikin kunci yake zuwa amma zai ce in yi aure Allah kyauta so yake ni ma an kare haka ko mu ci gurana Assalamu alaikum Shinkafa ne da taliya sai miya da kwai sai naman kaza sai kuma fruit amma ba sai ba sai dafa maka wani ai na shigo gidan manaji gaba ɗaya ɗakin ya kaure da ƙanshin miya ya ce lalle lalle yau an yi girki mai kyau ashe haka kake iya girki to dan ba ku kuke rena mu ba sai ku dinga zuwa wani hotel cin abinci bayan abincin su ko daɗi babu ko taste babu wallahi kuwa sai tsada tsiya ba zuba mun abincin in ci tun hatta wannan abin da kika kawo kenan na ciki a ya hausa dawo da dawo zo miki ne suke in dawo in zo sake zaman jiran dafa abincin naki in ga Allah ki bani kin ji ko wani abu na eh to ina kawo min koda yayi okay eh. Hello? Amira ya aka yi? Eh da gaske ne na shigo ina bala'in ji yunwa ne san kaka kaka za mai rai da musa ko na maka su special saboda ka cika jira hmm, dakata wurin jan ka maka jinja Bari sha lemo kafin nan ko? zuba min kananzir a cikin abinci da abu yanzu kuma kin ce min kin dafa min kaza amma ɗan kifi da ni kifi ne a wallahi cikin sos na maka ni ba kifi na yi ba tun da nake a gidan nan kin taɓa ganin na da kyauta a'a idan kika ƙara buɗe bakin kika ce wani abdullahi ne zai miki jini da majina kin ji na gaya mutum ya banza mutum ya ruwa me amfanin auren me amfanin auren mata irin da auren ba wanda muke zama ba auren ba wallahi kaza mutum ya aure kuma ma ya kasa wuce haushi dai yawan mulata dai mulata dai mulata na ce rigima da kai je da dare ta ishe ku ba kenan ko sai kun ƙara ko ba haka ba idan kuna neman zaman lafiya da ni a gidan nan wa'annan rigimin sai kun daina su wallahi idan ba ku daina ba ina tabbatar miki da cewa a na kuke a na kuke kuma wallahi zan yi maganin ku ha wani irin abu ne wannan a'a me muka kuma na ji kana ne ta mura ba karban zam na ku kaurabi aikin filin da ku sanin ta har tabbat ke me aka yi ba ki san me aka yi ba Wai ke ba ku da manya a gidanku ne? Ko ba ki san kin girma ba? Ba a sani ba babu manya. Ai duk babba idan ya ja girman shi tsinkawa ake a taka kuma. Kin ɗauka ban sani ba ne? Kin je kin ɗauki kaza. Kin cinye saboda ki haɗa ni faɗa da mijina ko? Kan gyara kalaman kalamanki. Mijin mu dai ku ba na jiki ke kaɗai ba ko kin saka masa ne? Kada ta ga laifina. Wacce ta zo gidan nan ta ɗauke min abinci ta zuba min kalanzir a kai. Ita ce ta zo ta ɗauke kazan da kika ajiye aka ajiye miki kifi ba ni ba ce. Ina ganin alamu akwai aljana a gidan nan. Bana na sarar yin Wani irin magana aljanu a cikin gidan nan? Aljanin me? Eh bana. Ya za a yi na dafa abinci da hannuna na zo na ajiye abinci. Kafin in dawo an barbaɗa min kalanzir akan abinci na sannan apple ɗin da ke lullube an sa mishi kalanzir a ciki sannan ita kuma yau ta dafa abinci ta ajiye. An za ɗauke mata kaza. aka aje mata kifi in ba aljani bane wane ne ƙarya kike munafukar banza munafukar rufi ke ce aljana kar ki kada sai mu munafuka kada ki nuna cewa munafuka kina tana ko kada ki nuna ya kai idan kuka sake kuka yi mun faɗa a cikin gidan nan ku sai ya ɓaci in har na saka kafa na fata daga cikin gidan nan ba ku daina wannan faɗan ba ina tabbatar muku da cewa saki uku ya tabbata akan ku gaba daya Banda ba sa hankali irin ku ina shan wahala akan ku ba abin da ku sa a cikin gidan nan na aure ku na raba muku asiri ba ku rasa ci ba ba ku rasa sha ba ku rasa tufafi ba ba ku rasa muhalli ba amma ba ku da buri illa ku tona mun asiri kullum ina rufa muku asiri amma tona mun asiri kuke yi ku ci gaba za ku ga sakamako Allah wallahi a ci din ranar da aka ce na fara zuwa kofar gidan Allah sai na kori samarin ki gaba daya ko kuma ka kori kanka ba dan duk a samari na babu ne shekarunka yara ne duka masu jini a duka Irin ka isa ka sana gurin mace. Duk ranar da aka ce ka kasa gurin mace, yana ne na harkar ɗinkin nan. Billahi lazi la ilaha illa gwaron ko na barkono wallahi. Barkono? Wannan ai cin fuska ne sana'ar mahaifina ba ke Wallahi, wallahi ba haka nake nufi ba. Kin san magana ta kan zo ne, ni ina zan so in ɓata miki rai. Ki haƙuri a tunina. ya haƙuri yawwa will you marry me will you marry me please will you marry me ki amsa ma ki amsa ma haba haba haba tunayin wata haba tunayin wata dan Allah ki amsa wa alaikum assalam sanu ku da zuwa san da dawa yawwa <laughs> za mu yi magana Ogan na ku baya nan ne? Wannan ina? Ba ba shi? Eh. Na yi bai fito amma yana gaba fitowa amma ya ba mu sako da kayan Kai amma gaskiya ya kyauta mun. Kamar ya san ina ta hanzari wallahi in zo in an shiga kayan nan. Wa zan ba cikon kuɗin shi? Kowa ma yake ba amma dai gaskiya kin to da tsohon sit din? A'a gaskiya na bata a gida. Amma ni dai kar ku da za ku iya rubuta min sabon rasit din saboda sauri nake ne. To ai abu to to ai ke customer ce eh ba matsala eh a sa mata din haba ana magana to ai kin san shi kyakkyawan kaya yana ganin kyakkyawan jiki ne eh wallahi ta eh Allah miki albarka ita kawai take bata magana ne dai ana miki magana ko dai kin yaba da shagon ne ma to sai iya dinki ke ma za ki kawo musu <laughs> Sai. Ya dai? Kun ga shagon ya haɗu ko? Ba su da son mutane. Wa take kallo? Ya ba ku shi. A zai ji zai ji. To sai mun zo. Oga. Wal. Ka taba, ai ka san masifarsa. Taba. Kai yarinyar nan a tunafa ko? Na ji aure na ya tofa. Na rantse da Allah. Ka ga wani fari da ta ringa yi irin tunani ba ai ka fara zuwa kana cin wata fuska ne ka ce za ka dawo ta lambar goyi jabo me ne <laughs> ka kai ai <laughs> an doki an doki garwa ka <laughs> to in gaya maka gaskiya duk wacce ta kare maka ka sake su ka sake su ka huta ni na sa ka aure su ne ba dan komai ba saboda ka samu ka haihu ba sa haihuwa sai masifa suke tara maka a cikin gida? Hmm? ita wannan amira ka aure ta ne saboda kana son ta yasa ka aure ta wannan kuma ni na saka ka aure ta to ni wannan din da na saka ka aure ta ai na dauka cewa ai za ta samu rabo ita ma tunda mun dan ga alama to ta zo ita ma ba haihuwa sai masifa so suke su kashe ka wallahi kuma hmm? dan na je shago ma har na fara dinki kawai sai naga abin yana damuna sai naga ya kamata kawai in zo in same ki gaya eh yana da kyau haka gare da ka zo ka gaya saboda kin ga ita Jamila yar uwa take a gare mu kar zo yanzu in wani hukunci kuma kiga kamar ban kyauta ba wani abin da zan yi idan suka sake duk rubuta takarda ka sake su ka jin gaya maka ba za su je su tara maka ciwon zuciya ba su kai min kai su baro ba zai yiwu ba yawwa kuma ni yanzu na bar kawai ni yanzu zan je gida in same su ma to mu ba da mu eh zan je in same su yawwa Ina dalili yau da a ce sun haihu ma eh. to ba damuwa eh. a ce albarkacin 'ya'yansa a basu. Eh, ga wannan To kuma to ale maka albarka. Na gode madalla. Zan koma. Kai haƙuri ka ji ka kwantar da hankalinka kaka je ka samu hawan jini. Yawwa. Kai haƙuri. A'a ina dalili an aure ku ana son ku shikenan sai ku cika mutane gida da kashi kun zo ba haihuwa kuke ba. Bayan ya bude ƙofa. kawai maka shiga cikin gidan nan ni ban ga alamun wata maman shi a cikin gidan ba kawai na tsashi na tambaye shi na ce mai ina mahaifiyar ta ka sai fara wani dan sosai kai alaman da ya mara gaskiya na ce to yau fa an zo wajen na samu wuri na zauna sai je ɗauko min lemu ina kallo in gaya miki ya sa wani abu a cikin lemun nan ya zo ya ajiye min kuma da yake na fi shi dabara sai na tsaya lemun a gefe ne kamar ina sha na ajiye mishi na fara yi kamar ina jin bacci shi kuma ashe ya laɓe yana jira kawai ya gana kwanta ya zo ya farma hmm. kin san me ya faru ya ina miki magana kuma kika tafi tunani maryam hmm? ina tunanin anya ban taɓa sanin telan nan naki ba ina tunanin kamar na taɓa ganin shi da a wani waje anya ko dai to in ma dai son shi kike yana da mata ke sai kuma aga an fi ni so cheap ne haka zan iya daukan kaina in kai kowanne namiji kamar ya so cheap in ba so cheap ba ya za a yi mutum ya je da ki ya kai ki gidansa ya je ya ajiye ki kina nan kina kallo wai ana jiran mama ta fito ko kuma wannan ke ki ma san me wani abu ya faru a ki ka san kawai sai gari ne ya fito da boxer sai da gudu bas tsintar kaina kawai ne a bakin hanya ga ki ban san yadda aka na ce oh yau na kai kaina wallahi wallahi wallahi ban ji daɗi ba

haka telan na ke yi ɗinki? Gaskiya ya iya ɗinki. Duk fashar da na ƙaramar shadda ce amma duk ɗinkin da ya mutu sai a ci wata babbar shadda ce. Ba na ce. Shaddan da na siya dubu goma sauran kayana su ne ƙanana. Da kin ga abin kunya. To ni yanzu a misali aka ce miki ai idan shadda ba ta kai dubu ishirin ba. Wallahi ta na ɗaukar ta ne ta kai shadda da kyanta. Amma gaskiya telan na ke ya iya ɗinki sosai kuwa. Ni ma ina ga zan kai mishi kayan gina ya yadda kika san yaro roƙa a daren lailatul qadri in fa kika je ki ma sai kin bala'i maryam kenan bari kin taɓa ganin sai duba ta bala'i ai ko a wajen katin zaɓe sai duba ai ba ta bane a'a ban san cika baki kina da lambar shi ina da lambar shi kin san shi ba shi da girman kai har gida yake zuwa ya zo ya anshi dinkuna na kuma fa shi ne oga a wajen aikin ya ji daɗi ai da ni a duniya na tsanin mutum mai girman kai ban lambar shi to Kai, mara sauri. Ki bari mana na shiga allah ya Sai na ɗauko miki lamba. Katangar na sallah? waƙar ta yi? Na karfe magiya zan zebe masu yin soyayyar ba sata. <clears throat> Mun ga katangar karfe mun ga gumbar dutse kaya take sasar zai ba sata. Mun ga ƙarfi karfe magiya zan zebe masu yin soyayyar ba sata. Jamila wannan wani irin abu ne sai ka ci yar makusawa ko har yanzu ku daga kan dutsen bane ke ya haka nan ai ba masallaci bane kuma me hada waka na da sallan ki da kike yi in sallan zaki ki je ki yi mana ki ibadan ki mana ai waka na ba zai hana ki yin ibadan ki ba ko ba ki ji sunan nan bane sitting room nan sitting room ne sunan shi sorry ya hakuri na manta an yi asarar kuɗin waye naji an yi asarar kuɗin makaranta amma ai ba ya asaran tarbiya ba saboda ni ban yi cikin shege ba kafin na aure ke da kika yi cikin shege mijina bawan Allah bai sani ba aka dauko aka mama aka yayi ma masa ke ai ni wallahi to sai mijina ki kuma Allah ya san sa wallahi tab da jam to wallahi kake sake samu na cikin shege ke an fada na yare ki ba ka to sannuku sannuku kaji sannu kun fara ko nace kun fara mayatar ku ai ina jin ku jarababbo masifaffu ku kenan ya kai ya kai ya kai gida kun mai da guri sai ka ce filin dambe ko marasa mutunci to ku nemi guri ku zauna in wasafa muku ku bani hankalinku nan marasa kunya fitsararru ehe marasa mutunci ashe ba ku da mutunci tsararru ne ku ke ke dinnan ke dinnan da nake nake ganin ki dinnan ashe haka kike ba ki da hankali ba ki da lissafi duk wannan rufin asirin da ne miki kunya fa kika ba wa danginki ba fa abin da baki ba na shiga na fita ko wato shine ni yanzu zaki watsa min kasa a ido ni dai mama dan Allah ki ba wannan magana ba sai an yi tone tone ba amma a tono mu ji a tono ji ai dama bun kunya ake dole hanya bun kunya sai an ji kira da mi shiru mi shiru da baki ke din kuma fa ke din ma wata ce da daban kin manta ke ma kafin a aure ki wani fitina ne ba ku yi da sha'aibu ba iya da na ce ce ke yake so dole aka haƙura aka aura mishi ke da yake shine yake son ki ke kuma ke kanki kin san cewa ni ce ne ni ce nake son ki an aura masa ke ne ba dan yana so ba mun ɗauka cewa abin da kika yi za a samu za a samu wani faraga a cikin gidan ashe ashe ashe ashe ashe ashe ashe tsautsayin da aka yi da sanin ki kika yi ma to tsaya ga gaya muku wallahi wallahi ina so in gaya muku gaskiya ba za ku cinye min ɗa ba kun san faɗan mata faɗan kishiyoyi cinye miji yake to ba 'yan iskar da za ta cinye min ɗa duk za ku tattara 'yan iska ku bar gidan nan kuma wallahi dama zan ba ku. zan ba ku lokaci kun ga nan da wata uku a cikin ku duk idan ba wacce ta samu ciki idan ba ku ciki ba duk auren ku zai mutu dan duk sai ya sake ku ya sake sabon zubi na gaji kun cika masa gida da kashi ba haihuwa sai dai kawo na ce na hakilo na nemo abinci ku kuna nan kuna haya gaga da haƙura kuma wannan magana da nake faɗa ku ɗauka wasa nake muku har nan ɗina cikin zuciyata maganar nan take ba ku isa ba kun ji na gaya muku kuma in ba ku labari idan ku kuke amfana masa in kuma shi yake amfana muku to za mu gani watan auren ku ya kusan mutuwarsa ya kusan tsayawa marasa mutunci jairan banza kawai to ai gwara ne na taba gwada ko an san zan yi yin ciki ta na rufe mana baki da dan gaba da face ni har kike wani tuciya da shi ki tuciya da dan halal. oho da ne Hello, Umma. Mai na fa lafiya. Maman Basiru kullum in zo gidan sai ta ɗaga mana hankali. Kullum in zo ta ma mutane masifa. Umma ne fa gidan ya fara isa ta wannan. wani irin zaman lafiya. Ke kin san me ta faɗa ne? Kawai ni dai yanzu gobe ki zo inda halin ba za ki iya zuwa ba ne kuma sai zo in samu kaɗai ba ce Ko yanzu dama aikin da kake kenan ko na ce aikin da kake kenan ko ke idan na ƙara ganin ki a shagon nan ranki zai matuƙa ɓaci kin ji na gaya miki to ai wannan kuma shi zaka gaya wa domin shi ya dasa sona a cikin zuciyarsa kuma ya ce dinna kori samari na eh, eh. kai kai kuma shi wata ke mani gurike kuma ba shi kawo kanki ba akwai da wata turken dauri wallahi kuwa wallahi ai ranka kai da idan baka nan ba wani aiki da ake sayarwa kawai ko baka wani dalili dalilin wa wallahi wallahi kare yake kare Salamu alaikum. Eh ban gani wallahi. Okay, ah Maryam, ai customer ta ce. Eh. Sun ko fasa ba ba ta dai. a kin Akin Ba ma. ta 'yan duniya cewa suka iya kuɗin ka iya shagalin ka saboda haka ka zo na samu zai kara kwarai ko ba kwarai yau mai kace ok yawa um, <clears throat> ba da masu kin zo din eh ah, gaskiya ban duba ba saboda ina ɗauko waya daga juna kawai sai na ɗaga to shi kenan na gode to katin dubu biyar Labe ka duba kuwa? Ko dai zuro biyu ka gani? Idan aka baje abin tsakanina da kai ka san wanda ya koyi ilimi. Ko da ka fi ni ilimi, da kai zaka zama oga ni zan zama yara. Ƙwarai ko ba. da yanzu abin da za a yi oga. Kai. A wai da mu ba da wayoyin mu a tukuna mana. A kamfanin sadar da zumunci gaba ɗaya zaka dauko ka wannan sai tura ka a ciki. Allah wa ta'ala To lafiya. Ah, oga. Allah gobe. Kai, ba wani uzuri. Ba ku ba inda zaka ji mara mutunci ba da kai ka baki za a yi mun tsiya ba da an yi magana ka ce za ka ɗauki hutu ka tafi filin bal ga ƙannan messi ƙannan ronaldo to ba inda za ka je wallahi aminu yanzu tsakaninmu da kai har ta fara zama 'yan rashin mutunci ni za ka yi haka a gaban oga ka ce za ka yarinya wai ba abin da muke sayawa ga indiya to kai me kake yi a bayan fage in faɗa? kai magana sai na fasa mata ya zara gida idan baka yi haka kuma zan matsala a ci gaba da aiki ci gaba da aiki wani sashen ya haddasa jituwa